bayan da wani shafin watsa labaran fina-finan hausa ya wallafa cewa manyan taurarin biyu wato nafisat abdullahi da rahama sadau sun yi faɗa akan saurayi nafisat ta mayar da martani akan wannan labari nafisat ta ce da kuna bin yadda ya kamata wajen nemo labarai na tabbata da kun wuce matsayin da kuke yanzu A wani martani na daban kuma bayan da wata ta tambaye Nafisa wai kun yi faɗa akan saurayi? Sai Nafisa ta bata amsa cewa to ban sani ba dai gani ne kawai ni so nake ma in tambaya cacar baki ne ko kuma gisha gisha ne A makon da ya gabata dai, mun ga wani rubutun Nafisa da take caccaka wata da ta bayyana a matsayin mai kokarin bin samarin wasu, duk da tana nuna cewa ita tana da aji. Sai dai Nafisa bata bayyana ko da wa take ba. Wannan ya nuna cewa Nafisa da Rahama ba su da wata rashin jituwa kan saurayi. Mai yiwuwa gidan jaridar yanar gidan sun gina labarinsu ne kan waccan magana ta Nafisan da ta yi da kurman baki ba tare da ta kama suna ba. Da na subscribe don samun labaran kanyu da ɗuminsu daga tashar tsakar gida